بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصنف رحمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ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 a yau talata daren laraba sha hudu ga watan safar shekarar hijira da biyu, wanda kuma ya zo daidai da sha takwas ga watan ɗaya shekarar miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaikh islam ibn taimiyya ila ahli iraq majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki musamman 'yan shi'ar iraq wanda kuma wannan shine majalisunmu na goma sha takwas a jerin gwanon majalisanmu a wannan majalisi ko a wannan masallaci mai albarka wannan shine 132 idan ba a manta ba ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a duk darussan da suka gabata yana magana akan yadda ya kamata musulmi na kwarai ya kalli sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mu'amalance su da irin aƙidar da ya kamata kowane musulmi ya zama yana ɗauke da ita a zuciyarsa dangane da waɗannan bayan Allah na gargaru wanda Allah madaukakin sarki ya kawo ayoyi masu yawa a cikin littafin sa mai tsarki na yabansu haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama har ya bar duniya yana yaba musu yana mai yarda da su to bayan ibn taymiya ya kawo mana irin yadda ya kamata mu mu'amalance su ko da kuwa mutum yana da aƙidar cewa sahabi wani a guri kaza yayi ba daidai ba ko a guri kaza yayi kuskure to ya kamata mu yi masa mu'amala irin yadda Allah madaukakin sarki ya tsara yadda za a mu'amalanci mutum wanda yake na kwarai ko da ya kuskure sai a dubi hasanat ɗinsa wato kyawawan halayensa da kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan ayyukansa waɗannan kyawawan ayyuka su zama sun cece shi kuma ya kasance an rinjayar da su akan abin da ake ganin yayi na kuskure ko laifi to shine ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wa qad thabata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala man ya'ish minkum من, من يعش منكم بعدي فسيرى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ابن تيمية يكي تشاكما يا تبت دقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال شما أيكي صلى الله عليه وسلم يا تشي من يعيش منكم بعدي وأن دك يرايو هو يسأل لي أبايانا فسير اختلافا كثيرا to zai ga saɓani mai yawa fa alaikum bi sunnati to ina muku umarni da ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir Rashidi. ku rike sunnar halifofi shiryayyu almahdiyina waɗanda suke ababen shiryarwa min ba'di a bayana addu alaiha bin nawajid ku rike ta wato ku rike wannan sunna da fiƙoƙinku wa iyyakum wa muhdathatul umur kuma a hirɗinku da riko da fararin al'amura ah, fa inna kulla bid'atin dalala domin duk wata bid'a bata ce wannan hadisi hadisi ne sahihi wanda imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa hakanan abu dawud da tirmizi da darimi da ibnu maja da wasunsu sun ruwaito wannan hadisi daga al ibn sariya radiyallahu anhu irbad ibn sariya yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yi mana wa'azi wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan wa ظرفت min العيون ووجلت ka القلوب قلنا كأنها موعظة مودع فأوسنا يا رسول الله يتشي منذ صلى الله عليه وسلم يا من وأزي wa'azi wanda muka zubar da hawaye saboda shi kuma zukatanmu suka raurawa har muka rika cewa kamar wa'azin mai ban kwana to ya rasulullahi ka bar mana wasiya shine yace da su usikum bi taqwallah usikum bi taqwallahi azza wa jalla was sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah sannan ku ji ku bi ga shugabanninku waɗanda suke na, na cikinku wato shugabanninku musulmi ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ko da kuwa bawa ne mutumin habasha zai zama shugabanku wato kuna ganin ba jinsin ku ba kuna ganin kamar kun ɗara shi wajen nasaba da daraja da, sharaf na, kabila ƙabila kuna ganin shi baƙi ko kuma farare kuna ganin shi ba ajami ko kuma larabawa kila kuna ganin shi bawa ko kuma 'ya'ya to in dai ya zan shine shugaban ku ku ji ku bi sai ya ce kuma fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira wanda duk ya rayu daga cikinku ku wato yayi tsawon rai daga cikin ku bayana to zai ga saɓani mai yawa to in haka ta faru menene mafita yace fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ina muku horo ina muku umarni da ku kankame sunna ta ku kankama sunnar halifofi na shiryayyu halifofi shiryayyu kuma waɗanda suke ababen shiryarwa min ba'adi wanda za su wanda za zama a bayana addu alaiha bin nawajid yace ku riƙe wannan sunnoni da fiƙoƙinku wato ku riƙe su da ƙarfi wa iyyakum muhdathatil umur kuma ku guji dukkan fararen al'amura dukkan wani fararren al'amari a addini ku guje shi fa inna kulla bid'atin dalala domin dukkan wani fararren abu a addini to bata ne wani hadisi ne yana daga cikin hadisai waɗanda suka tattaro abubuwa da yawa ko kuma suka suka tattaro ka'ida wacce take gamammiya ta addinin musulunci shi yasa imamun nawawi ya kawo shi a cikin littafinsa al-arba'una saboda yana cikin wato hadisai waɗanda a ƙarƙashin su abubuwa da dama za su shiga domin dama shi wannan littafi abin da shi mai asalin littafin ibn salah asalin littafin kamar da kuka sani ba nawawi shi ya ƙirƙiri littafin ba duk da dai kuma shi ne ya more cin gajiyar littafin daga baya ya zama da duk sanda za a faɗa shi ake faɗa har ma ba a san asalin waye ba mai littafin asalin wannan arba'un al-arba'una hadithan asalin wanda ya fara ibla'in hadisan ciki shine al-hafiz abu abu umar ibn salah abu amr ibn salah ibn salah wani malamin hadisi ne da ya rayu a dimashq a kasar da shi imam nawawi ya rayu shi ya fara yin imla'in majalisi wato hadisai 26 a ciki bayan imla'in hadisai 26 ya tsaya iya nan shine imamun nawawi ya ɗauka ya cika shi shi ya kai 42 wanda ibnu rajab kuma daga baya ya kara guda takwas suka zama hamsin to sai ya zama na shi wancan yana da ashirin da cikin arba'in da biyu wani aka ɗauke ashirin da shida saura nawa eh, saura sha takwas ko saboda haka kaga haka ne ko saura sha shida saboda haka kaga shi nawawi sha shida ne kawai da shi a ciki wancan kuma yana da ashirin da shida to amma ba a san me da shidan ba sai aka san me sha shidan to haka Allah yake lamarinsa sai ya zama na ya shahara da imamun nawawi domin ta hanyarsa littafin ya bayyana ya fito to wannan littafi daman kamar inda suka suka sharɗanta shine za su sanya hadisai wanda a ƙarƙashin su abubuwa da yawa za su shiga wanda za ka ga abubuwa da dama in kana neman hujja a kansu in ka ja wannan hadisan sai ga abin ya shige ƙarƙashin su su ne alƙawa'idul kulliyat wanda a ƙarƙashin su akwai juz'iyat da yawa to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin waɗannan hadisai da waɗannan malamai suka ambata a cikin wannan littafi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin abin da zai faru cikin wannan al'umma a bayansa yana gaya wa sahabbansa cewa duk wanda Allah ya tsawon rai daga cikinku to zai ga saɓani mai yawa zai ga saɓani fi usulid din zai ga saɓani fi furu'id din zai ga sabani akan abin da ya shafi aqida zai ga sabani akan abin da ya shafi hukunce hukunci wanda a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato babu wannan da zarar aka samu sabani sawa'un ya ta'allaka da aqida ne ko ya ta'allaka da da hukunce hukunce to manzo sallallahu alaihi wasallama yana nan shi kawai za a koma a gayawa a faɗa masa cewa ga abu kaza ya faru ga abu kaza ya faru wane ya ce kaza ko wane ya aikata kaza ni kuma na ce kaza ko na aikata kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ga wanda yake kan daidai ko ya ce dukkan ku akan daidai kuke to kaga a lokacin sa babu wani sabani da zaka ce an samu a addinanci wanda ya shafi aqida ko a abin nan sabanin da ake samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana wato bayyana abin da yake daidai a cikin sa to yace baya na za a samu sabani mai yawa wato sabanin ko mai yawa wanda ya shafi addini ya shafi aqida kuma ya shafi hukunce hukunce wanda wannan yana ishara zuwa ga yadda al'ummarsa za ta yi tarin rabuwa wasu abubuwa sababbi za su rika shigowa cikin al'umma wanda da babu su kuma ya faɗi wannan ƙarara a cikin hadisai da suka zo daga hanyoyi daban-daban da sahabbai daban daga sahabbai daban-daban irin su Abu Huraira irin su Muawiya ibn Abi Sufyan irin su Mu'adh ibn Jabal da irin su Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar hadisai da dama wanda suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa waɗanda suka gabace ku sun karkasu zuwa gida-gida yahudu sun karkasu zuwa gida 71 nasara sun kasu zuwa gida 72 wasa taftari ku hadhihi al'umma ila 73 firka. kuma wannan al'umma ita ma za ta karkasu zuwa wato kashi 73 kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya faɗi cewa al'umma za ta za ta dare ta karkasu ta zama wato kungiya kungiya har zuwa kungiya saba'in da uku kullu hafin nar dukkaninsu sun cancanci shiga wuta wato dukkaninsu sun kaucewa hanyar shiga aljanna sai guda ɗaya kawai su ne waɗanda suke kan abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa shi da sahabbansa wannan shine abin da ya gaya musu wannan firka guda ɗaya ita ce ake kira alfirkatun najiya ita ce za ta kai labari a nan ce ma waɗancan kullu hafin nar ba wai yana nufin cewa dukkan su duk wani wanda ya samu kansa a ɗaya daga cikin waɗannan dole ya shiga wuta ba a wannan yana daga cikin ahadithul wa'id da malamai suke faɗa ahadithul wa'id kuma kana barin su yadda suke ba za ka yi tawilin su ba sai dai kuma mun san cewa duk mutumin da ba kafiri ba ne bai kai ga faɗawa ga kafirci ba to akwai yiwuwar ubangiji ya fi masa wa yakfiru ma duna zalika liman sha. don haka mutum na iya samun kanshi a cikin ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi kuma ya zan bid'ar da ya rike a ciki bata kai ga kafirci ba ubangiji sai ya yafe masa don haka kullu hafin nar wannan daga cikin ahadithul wa'id ne ma'ana sun yi aikin da sun cancanci shiga wuta idan ubangiji zai kama su bi mujabi a'malihim da irin abin da aikin su yake hukunta musu to babu shakka da wuta za a kai su sai dai idan ubangiji ya musu gafara ya yafe musu shine ma'anar kullu hafin nar shi yasa mu ga ah, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kafirta khawarijawa ba duk da cewa khawarijawa sun yaƙi sahabbai sun kafirta sahabbai sun yi amma ba su kafirta su ba kamar na ali da shi ya fi fito na fito da su saura kaga ashe tun da bai kafirta su ba akwai yiwuwar su shiga karkashin wa yakfiru ma duna zalika liman yasha to wannan hadisi a ciki ya nuna al'umma za ta karkasu gida-gida za ta zama kungiya-kungiya reshe-reshe wato jama'a-jama'a kowa da irin tafarkinsa ɗariƙa-ɗariƙa kuma a cikin hadisin ya nuna mafita har ila yau ce mafita ta ce ce fa alaikum bi sunnati kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mutane a cikin duhu ba bai barka a cikin duhu ka ce to gashi yanzu an rarrabu an yi addinin ayaga kowa ya kama nashi wani ya rike nan bangaren wani ya rike can bangaren wani ya rike can to ni ina zan je ka ce saboda kai kana cikin dimuwa ko ka ce kai shi kenan addinin ma kawai ya fita daga ranka to wannan duk ba hujja ba ce da akwai wasu wanda suke ganin kamar ma ai yanzu duk lalibe ake ado ba ka da tabbas ta yi ma waɗancan ne masu gaskiya ta yi waɗancan ne ta yi waɗancan ne saboda haka dukkan su kawai kowa da yadda ya fahimci addinin ne interpretation ne kamar yadda dan boko zai ce maka ai tafsiri ta yadda kawai kowa yake fassara addinin ne da haka kowanne ko da ya ce kowanne kai daidai ne ko ya ce kawai ba wanda zai iya yake da tabbas saboda haka duk lalibe ake ado to kaga anan shi bai gamsu da mafitar da manzo Allah ya ajiye ba don manzo Allah ya ajiye mafita guda ɗaya tun ma sahabbai ba tambaye shi ba sai ce fa alaikum bi sunnati ya gaya musu abin da za su riƙe su kubuta sannan kuma ya gaya musu ta yadda za su gane hanyar batacciyar ce wa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafair rashidin addu alaiha bin nawajid sai ce wa iyyakum wa muhdathatil umur kaga ya gaya musu maganin kuma ya yi musu ishara zuwa ga yadda za su fahimci batacciyar hanya din wato wacce za ta kawo abubuwa sababbi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su san da su ba to da zarar ka ga wannan to alama ce ta cewa wannan batacciyar hanya ce ba ba ita ce hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abita za a kai ga tsira ba annabi ya ce fa alaikum bi sunnati na umarci ku da ku yi riko da sunnata sabani kamar yadda wannan hadisi yake ishara zuwa gare shi cewa zai faru tun ma sahabbai ba su ba su gama karewa ba domin ya ce man ya ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira to wanda ya rayu daga cikin ku bayana zai ga sabani mai yawa wanda yana nuna maka cewa sabanin zai faru tun ma sahabai ba su gama karewa ba kuma abin da ya faru din kenan tun a sahabbai ba su gama barin duniya ba aka fara samun yan bid'a suka fara bayyana kowa ya rika kawo bid'a sa sabuwa yana tallatawa a hadisin farko a cikin sayo muslim hadisin umar dan khattab hadisu jibril wanda aka fi sani da hadisu jibril wanda shine hadisi na biyu a arba'un an kaga shine hadisi na farko a cikin sayu muslim wanda dama muslim shi ruwaito shi bukhari bai ruwaito shi daga hadisin umar ba ya ruwaito shi daga hadisin abu huraira ne kuma muhtasar wato a takaice amma muslim ya kashi daga hadisin a umar dan khattab wanda farkonsa za ka ga cewa mutane ne guda biyu mutanen basra tabi'ai ne yahya ibn ya'mar da kuma abdurrahman ibn Kumait tabi'ai ne suka ji bayyanar wani mutum a basra wanda yake cewa babu maganar kaddara dukkan wani abu da ka gani kawai yana wakana sabo ne fil babu shi a lauhul mahfuz kuma ba kaddara shi ba kawai haka nan sai ya wakana ake sanin cewa akwai shi to lokacin da ya bayyana shi wana kiran shi ma'abad al-juhani ma'abad al-juhani da ya bayyana a basra sai su waɗannan tabi'ai guda biyu da yahya da abdurrahman sai suka ce to mu tashi mu tafi umara ko hajji wala Allah za mu haɗu da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu gaya masa ga abin da yake faruwa a garin a Basra Basra cikin Iraki za mu gaya masa ga abin da wani ya bayyana yana faɗa la qadara wal amru unuf to babu qaddara al'amarin da duk zai faru sabo ne kawai to shine suka zo farko wanda suka haɗu da shi sai suka haɗu da Abdullahi dan Umar yana fitowa daga masallaci ya zai shiga masallaci sai suka taro shi ɗaya bullo ta dama ɗaya bullo ta hagu to shine shi ya ibn ya'mar ya fara magana ya ce to gashi gashi mun baro garinmu akwai wasu waɗanda suna cikin masu neman ilimi wato an san su suna neman ilimi da sauransu to amma ga abin da suke faɗa suna cewa la qadara wal amru unuf to ba kaddara komai sabo ne sai abdullahi dan umar yake cewa to in ka ga waɗannan duk inda ka gansu to ka gaya musu cewa ni abdullahi ni abdullahi bari'un minhum wa hum bura'u ba ruwana da su ba ni ba su na barranta da su su kuma ba su ba ni ba zan taɓa wato wata wata alaka ko soyayya ta haɗa mu da su ba har sai sun yadda da cewa akwai kaddara shine sai ya ce domin naji mahaifina abdullahi dan umar a naji mahaifina umar dan khattab yana cewa wata rana suna zaune gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ittala alaihim har zuwa ƙarshen hadisin da aka sani hadisin jibril waga a ciki akwai lokacin da ya tambaye shi game da imani akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wanda wannan shine mahallu shahid to kaga wannan yana nuna maka tun a zamanin aka fara samun yan bid'a sun fara bayyana gashi Abdullahi dan Umar kaga da Allah ya masa tsawon rai zuwa wannan lokacin sai ya ga bayyanar kadariya waɗannan su ake kira ƙadariya don suna jingina ƙaddara zuwa ga kansu su ne masu ƙaddarar babu wata ƙaddara ta ubangiji to yace musu duk wanda bai imani da ƙaddara ba to ba musulmi bane ba ni ba shi shi ma kuma ba ruwansa da ni to kaga <clears throat> wannan kenan sannan aka samu bayyanar bid'atul khawarij wanda su ma tun sahabbai suna da rai sai na ali ya yaƙi tare da su kamar da mun karanta a wannan majalisi waqatun naharawan wanda ta faru tsakanin sayyidina ali da su waɗannan A wato 'yan tawaye waɗanda suka kafarta duk ɓangarorin sahabban nan guda biyu mutanen sham da mutanen iraki suka ce duk kafirai ne su kaɗai ne musulmi suka shiga kuma kashe musulmi to su ma kaga sun bayyana a zamanin sahabbai suna da rai don a lokacin sayyidina ali ya rawaito wannan hadisi na maganar khawarij sahabbai da dama wanda suka ji hadisin su ma a lokacin duk suka suka ambata cewa sun ji wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi maganar khawarij to kaga bid'atul khawarij ita ma ta bayyana a wannan lokaci tun sahabbai suna suna da rai kaga man ya ish minkum ya ya tabbata nan ma sannan kuma bayan wannan haka nan bid'ar shi'a at-tashayyu bid'ar shi'a su ma suka bayyana zamanin sayyidina Usman lokacin sayyidina Usman lokacin da Abdullahi dan Saba wani bai yahude da yayi musuluntar ƙarya ya sa rigan musulunci amma a zuciyarsa yana nan da yahudancinsa ya zo ya rika yawo gari gari yana ziga ƙauyawa cewa su fito su yi wa sayyidina usman bore wanda yana fakewa kuma da ahlul baiti a lokaci guda yana zigawa ayi wa sayyidina usman bore kuma yana fakewa da ahlul baiti cewa kuma ya kamata su tashi su kwato wa sayyidina sa domin wannan shugabanci nashi ne ba na usman bane ba na waɗanda suka gabaci usman bane wato abubakar da umar duk kwace masa suka yi annabi yayi wasici kuma dukkanin annabawa daman kowa yana da wasiyi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da nashi annabi Musa yana da nashi don haka shi wannan shine wasiyin annabi sallallahu alaihi wasallam wato sayyidina Ali to kaga daga nan ya fara samun magoya baya wanda a dalilin fitinar da ya ya riga ya haddasa ce har ta yi sanadiyar shahada sayyidina Usman to kaga su ma a lokacin suka fara suka fara bayyana wanda a lokacin kaga sahabbai akwai sahabbai suna nan da saura abin nan to haka sahabbai suka ga bayyanar kadariya suka ga bayyana tashayyu suka ga bayyana khawarij a lokaci guda tun ba su bar to kuma abin ya ci gaba duk bayan ɗan lokaci kaɗan sai kawai wani ya bulla shi ma da tashi sabuwar bid'a ana nan ana ta fama ana ta gwagwarmaya ya za a yi a ga an kashe bid'arsa sai kuma ka ji wancan ya balle to haka abubuwan suka yi ta yi bid'o'in suka yi ta yawa wasu suka zama rassa ne na wasu don kamar bid'ar jaham ibn safwan da ya bayyana shi kaga sa ita kuma ta zo ta rika fidda rassa kamar irin mu'tazila mu'tazila suna da tarayya cikin abubuwa da dama da da da da da, da bid'ar jahmiya kaga wannan reshe ne na ita wannan bid'ar wasu bid'o'in suka rika reshe kamar yadda dukkan waɗannan firak din kamar firkar khawarij sun yi rassa da yawa haka nan firkar shi'a sun yi rassa da yawa to amma duka in ka tattace zaka ga suna komawa kuma ga wasu manya-manyan bid'o'i ne da suka bayyana a wasu lokuta da suka wuce to wannan shi yake gaskata abinda manzo Allah ya ce man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira wanda kuma yana yana nuna yana tabbatar da annabcin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kuma yana nuna har ila yau duk sanda zamani yana nesa da da asrun nubuwa kuma yana ƙara shiga cikin wani hali mawuyaci dangane da addini shi yasa sahabbai su suka fi samun tataccen addini sannan wanda suke bin su tabi'ai sannan wanda suke bin su atba'ut tabi'i annabi ya shaida da cewa waɗannan su ne khairun nasi khairun nasi karni sun mallazina yulun sun mallazina yulun to sannan ana ƙara gaba abubuwa su kuma suna ƙara taɓarɓarewa ana ƙara gaba abubuwa suna ƙara taɓarɓarewa shi yasa duk lokacin da ga abubuwa sun taɓarɓare sai ka binciki na farko ya suka yi domin sun fi kusa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma sun fi kusa da gaskiya ana ƙara yin nesa kuma ana ƙara nesa da gaskiyar haka abin yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa alaikum bi sunnati na hore ku da ku bi sunnata sunna a larabci ana nufin hanyar da da ake bi a tsariƙa ko al'ada ko alhai'a ko asira wato dukkan wani abu da aka saba bi shi ake kira sunna amma a sunna a shari'a ana nufin tafarkin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora ya bi kuma ya dora sahabbansa akai don haka kalmar sunna tana da faɗi wato ba ta ba ta takaita ne kawai akan abin da yake ba wajibi ba ka san wasu da an ce sunna sai su ɗauka to ba wajibi ba ne kenan kamar musala eh, wato istilahin yare na malaman fiqh malaman fiqh suka ce sunna farilla sai fardun ce sunna to wani yana ɗaukan duk inda ya ji kalmar sunna a hadisi to haka zai fahimce ta wanda kuma kuskure ne wancan yare ne na wasu wata fi'a wani bangare na malamai su ne malaman fiqh don kawai a samar da wani salo na koyarwa a bambance maka tsakanin sunnonin wanda aka bar shi sunna wanda aka daga shi aka ce fardun ne ko wajib ne ko wani abu mai kama da haka amma a harshen shari'a idan aka ce sunna ana nufin hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi ya rayu akan ta a addinance kuma ya dora sahabbansa akai to kaga wannan ya kunshi hanyar da ya rayu akan ta fuskar aqida hanyar da ya rayu akan ta fuskar ibada hanyar da ya rayu a kanta ta fuskar mu'amala ta fuskar zamantakewa ta fuskar siyasa duk wannan sunna ce don haka wanda yake kan wannan hanya sai a ce da shi mai ahlus sunna wanda ya kauce ma wannan hanya sai a ce shi ma ya saba sunna kaga ahlus sunna anan ba ana nufin kawai wanda yake sunnar tsaye da gemu ba misali ko ya rage sa kawai shine ma'anar ahlus sunna a farkon abin da zai shiga karkashin ahlus sunna ita ce aqida aqida ita ce farkon abin da zai zo in aka ce wani ahlus sunna ne ba ana nufin kawai ya saki gemunsa ya bar ya dage wandansa ba shikenan kuma ko ma mai ya faɗa ma dai kawai ahlus sunna ne shi a'a sai aƙidarsa ta fara zama in aƙidarsa ta zauna daren daɗan ko da zai saki wandan nasa ba za ka fidda shi daga ahlus sunna ba saboda ita aqida ita ce babba sauran abubuwa ayyuka ne wanda za a iya samun daidai a iya samun kuskure tare da mutum amma in aka samu aqida ta samu to an gama samun kuma komai an samu jarin duk da ake bukata sauran abubuwan duk ribar kafa ce to annabi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> ya alaikum bi sunnati anan yana nufin hanyar tafarkin da ya rayu shi da sahabbansa gaba daya shi yasa a watar wa ya ce ma ana alaihi yawmu ashabi abinda nake kai ni da sahabbaina don haka kaga kalmar sunna anan tana da ta faɗaɗa wani daga cikin itlaqatus sunna shi yasa zamu ga magabata sun yi littattafai da suka shafi aqida amma sun kirawo su da suna as-sunna in ka buɗa ciki sai ga maganganu ne akan aƙida kawai zalla aƙida ake maka magana akan zalla sifofin Allah da da da haƙƙin Allah da bautar Allah da sauran abubuwan da aka hana na shirka da sauransu amma kuma sunan shi as-sunna kama as-sunna na Marwazi as-sunna na Khallal as-sunna na Abdullah ibn Ahmad eh, Abdullah ibn Imam al-Imam Ahmad kaga duk sunan su as-sunna as-sunna na Ibn Abi Asim duk sunan littafin as-sunna as-sunna as-sunna amma an karanta kuma aqida ce ake bayaninta wato madararta kamar yadda za ka ga kalmar shari'a. kalmar shari'a ita ma tana da faɗi an ce shari'a ba kawai ana nufin kotu da alkali da ɗaurewa da saki da kurkuku da waye ba kamar yadda wasu da an ce shari'a kawai abin da zai kawo alkali wannan mutsala ne yare ne kawai amma a shari'ance in aka ce shari'a ana nufin addinin gaba ɗaya shi yasa Allah ce shari'a lakum min addini kaga shari'a amma magana ce ake yi ta addinin gaba daya shara'a lakum min ad-din am lahum shuraka shara'u lahum am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din haka addinin gaba daya shari'a ce A gane ku shi yasa zamu ga wasu malamai sun yi littafi sun yi rubutu akan aqida kuma sun kira shi ash shari'a kamar littafin a shari'a na al-ajurri abubakar al-ajurri kaga littafi ne gaba ɗaya akan aƙida yake magana da da magana akan ƙungiyoyin da suka saba wa aƙida amma sunan littafin a shari'a wanda bai fahimci kalmar shari'a da da faɗaɗaɗɗiyar ma'anarta ba da zarar ya ga littafin sai zai kawai magana alƙalanci ake sai ya ɗauka kuma sai ce kat mai littafin da yawo dare ni kaga sunansa a shari'a kuma ni naga ashe kawai aƙida yake magana ni kuma maganar alƙalanci nake nema to kaga wannan a sunansa ba ba a shari'a ba to haka kalmar sunna ita ma haka take da irin wannan faɗin don haka ta kunshi aƙida ta kunshi ayyuka ta kunshi maganganu wanda ita ce as-sunna al-kamila wanda yake kanta sai a ce yana kan sunna kuma wannan kalma ta sunna ko ahlus sunna kalma ce da daddiya ba wai yanzu aka fara cewa wani ahlus sunna wani ba ahlus sunna ba ba ba ba kamar sunaye na ɗariƙun sufaye ba wanda kowa ya san daga baya baya kuma suna jinginuwa zuwa ga wasu mutane ne suna jinginuwa zuwa ga wani mutum ne wanda za ka iya yadda da shi za ka iya masa tawaye ba kuma wani abu to amma ita sunna tana jinginuwa ne zuwa ga rayuwar manzo Allah ka cokam shi da sahabbansa kaga anan falalar take tun daga nan za a gane cewa the difference is clear ko za ka bayar cewa akwai bambanci wannan wani mutum yake cewa ni dan dariƙar wane ne kai kuma kana cewa ni dan ahlus sunna ne sauka kaga tun daga nan ka masa fintin kauto zai ja da sunna ne ya ja da ita mana kaga bai isa ba to wannan kalma na tsani sunna da daddiyan abu ne kamar yadda za a gani a cikin asar din ah, Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin tabi'i ne daga cikin malaman tabi'ai ah, yana cikin almajiran Abu Huraira gidansu gidan ilimi ne akwai shi ah, Muhammad akwai Anas ibn Sirin akwai Hafsa bintu sirin wanda dukkan su malaman hadisai ne in ka duba littattafan hadisi duka za ka rika ganin sunansu yana ta gittawa musamman ruwaya daga abu huraira za ga muhammad ibn sirin an abi huraira to muhammad ibn sirin yake cewa kanu la yasaluna anil isnad falamma waqa'at al fitna قلنا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ من حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ من حديثهم hakiki cewa da can sahabbai kanu addamirin yana koma ga manyansa su ne sahabbai kanu sun kasance la yas'aluna anil isnad ba sa tambayar isnadi wato duk wanda yazo ya ce musu manzon Allah ya ce za su karba don sun san cewa a lokacin duniya duniyar addini zaune take lafiya ba a maganar a samu wanda zai yi wa annabi ƙarya ya masa zuki haka da an ce ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai su karba kamar yadda abdullahi dan abbas yake cewa bushair ibn ka'ab al-adawi lokacin da yazo yana ta gaya masa hadisai abdullahi dan abbas sai ya kau da kai wani lokaci ce maimaita maimaita har karshe shi kuma har ya ji wani abu a ransa shi bushair yake cewa to ban gane ba shin ka fahimci hadisai na ne duka sai wannan da kake cewa maimaita ko kuma wanda na cika ce maimaita shi kadai ka fahimta sauran baka fahimta ba a wata ruwa yake cewa me yasa ina gaya maka hadisan manzo Allah kana ta kau da kai shine yake cewa mun kasance da idan muka ji an ce manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa asghaina ilaihi bi adanina wabtadarat wabtadaratu absaruna sai mu karkata kunnuwan mu ba da hankalin mu gaba daya mu raja ga mai magana sannan kuma mu sa mu kura masa ido mu ji me zai faɗa yace falamma rakiba an-nasu sa'ba wadh-dhalul lam nakun na'khudhu illa amman aw la nuhaddith illa amman lokacin da mutane suka rika bin hanyoyi daban-daban suka rika hawa tudu da kwari wajen yi wa manzo Allah kage da ƙarya sai ya zama ba abin da za mu karɓa sai abin da muka sani to shine Muhammad ibn Sirin yake ƙara maimaitawa yake cewa da ba sa ma tambayar ka isnadi yayin da fitina ta auku a nan fitinar da yake nufi ita ce fitinar kashe sayyidina Usman a shekara ta talatin da biyar bayan hijira tunda a lokacin bid'a ta fara ƙarfi har ma za ta fito ta yi wa shugaba ta waye har ma su kai ga zubar da jinin babban sahabin manzo Allah kamar sayyidina Usman kaga fitina ta yi karfi bid'a ta yi karfi kenan to yayin da fitina ta auku sai sai suka ce wato sai sahabbai suka rika cewa sammula na rijalaku duk sanda ka hadisi gurin wa aka ji a faɗi isnadin sa ji fa yunzaru ila ahli sunnati sai a dubi ahli sunna sai a karɓi su kaga kaga kalmar ahli sunna ta fito karara tun a zamanin tabi'ai ya ce fa yunzaru ila ahli sunna sai a dubi ahli sunna fa yu'khadhu min hadisi sai a karɓi hadisansu wa yunzaru ila ahli bid'ati fa la yu'khadhu min hadisi sai a dubi yan bid'a kuma sai a bar hadisinsu to saboda haka kalmar sunna tana da ma'anarta da faɗi tana nufin hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akan ta ta fuskar addini ta fuskar aqida ta fuskar mu'amala ta fuskar ibada ta fuskar akhlaq sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati sai ce wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunnar halifofi na shiryayyu sai ya dafin sunnar su akan sunnarsa me yasa ya dafin sunnar su akan sunnarsa dan sunnar su ba za su saba tashi ba kaga wannan yabo ne yace ku bi sunnata dan me bai tsaya nan ba sai ce da sunnar halifofi na shiryayyu domin halifofinsa ba za su haɗu su saba wa sunnarsa ba a nan idafar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idafa zuwa ga khalifofinsa yace wa sunnatul khulafa'ir Rashidi. yana nufin wa sunnati majmu'i khulafa'ir Rashidi. yayin da waɗannan halifofi guda hudu suka yi ijma'i akan mas'ala abubakar ya faɗa umar ya faɗa usman ya faɗa ali ya faɗa radiyallahu anhu to an gama magana ba zai yi ba waɗanda duk su haɗu su saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko su jahilci sunnar gaba ɗayansu to har in sun haɗu akan wata mas'ala wani ƙauli wani ra'ayi to kawai ka saki jiki cewa sunnar maza Allah ce wannan shine ma'anar wa sunnatul khulafa'ir rashidin anan ba ana nufin wa sunnati ahadil khulafa'ir rashidin domin anan ko dai ka kaddara majmu'i khulafa'ir rashidin ko ka kaddara ahadi khulafa'ir rashidin wato ko dai ka ce duka halifofi ko ka ce daya daga cikin halifofi to in ka ce daya daga cikin halifofi to nan zaka samu tangarda domin ana samun mas'alolin da sukan yi sabani wani ya ga kaza wani ya saba to kaga anan sai ka ce to wanne ne ba za ka ce irin wanda zai ce maka duk kowanne kai sunna ne ko kai wannan ko kai wannan to ai wani lokaci za ka samu sabanin ba zai haɗu ba wanda ya ce ayi wanda ya ce ka a kuskura ɗin kaga ba zai ba zai yiwu ba dole ɗaya za ka yi ko dai ka ƙi ka saba ma wanda ya ce ayi ko kai ko ka yi ka saba ma wanda ya ce ka ayi to kaga irin wannan ba zai yiwu ka ce kowanne aka yi sunna ba ne to shi yasa malamai suke cewa nan al anan lisiraqil jins ce al dan ta nuna khalifofinsa din nan duka ake nufi ba ba wani sashi na khalifofinsa ba da kwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa iqtadu bil ladaini min ba'di abubakar wa umar wanda wannan wasu malamai sa suka ce to jima'in abubakar da umar shi ma abun koyi ne in abubakar da umar suka haɗu akan wani abu to shi ma abun koyi ne saboda wannan hadisin da annabi ke cewa ku koyi da waɗanda za su zo bayana abubakar da umar wato kaga ashara ce zuwa ga halifancin abubakar sannan na umar bayansa to ku koyi gare su to ko shi ɗin ka ɗauka dole ka haɗa su su biyu ba zai ka ɗau ɗaya ka ba ɗaya ba in aka samu abubakar da umar sun haɗu akan matsala akan wani abu to wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da sifofi na farko sifanta su da khulafa khalifa shine wanda yake maye gurbin wani domin ya jibinci ayyukan da wannan yake yi shi ake cewa khalifa wato wani yana kan wani aiki sai ya bar gurbin ko ta mutuwa ko wani abu sai wani ya zo ya maye gurbinsa ya ci gaba da aikin da yake to shi ake cewa khalifansa an gane ko shi yasa ba a cewa khalifatullahi kace Allah baya bukatar khalifa don shi yana nan hayyun ne la ya mutu bare a ce yana wani zai karba aikin Allah shi yasa ubangiji cewa yayi inni ja'ilun fil ardi khalifa bai ce khalifati ba ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi bai ce khalifati fil ardi ba saboda za a ce khalifatu rasulillah amma ba a ce khalifatul lahi haka wanda duk kaji ya ce khalifatun lahi to dan rababiya ne bai san me yake nufi ba don kalmar khalifa tana nufin wanda ya maye gurbin wani saboda ya bar aikin shi shi ko wanda ya rungumi aikin ko saboda wato mutuwa ko ku a'a yana da rai amma ba zai iya ci gaba da aikin ba to sai wani to kaga ubangiji ai duk ba za ka iya masa irin wannan ba saboda ka waɗannan khalifofi na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa sayyidina abubakar shine aka fara yi masa laqabi da khalifatu rasulillah khalifatu rasulillah khalifan manzo na Allah subhanahu wataala to kaga wannan sifa ta farko kenan sun maye gurbin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama a bayansa wanda yana nuna martabar su da darajar su har sun mai gurbin ma'aiki sallarsu kuma annabi ya ba su wannan mukamin da kansa ya kira su kulafa sannan abu na biyu a sifa ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ar-rashidi wa sunnatul khulafa'ir rashidi kalmar rashid tana nufin mutumin da ya san gaskiya kuma ya aiki da ita wato wanda ya yi ilimi kuma ya aiki da iliminsa shi ake kira ar-rashid kaga sabanin sabanin wanda ya san gaskiya ya ki aiki da ita wanda ya san gaskiya ya ki aiki da ita wannan shi ake kira algawi ya san gaskiya ba bai santa ba amma ba zai aiki da ita ba kamar bai yahudi kamar malaman ulama usu'i wanda sun san gaskiya amma kuma sun sa kafa sun taki ba sa so ma ana faɗa su ba za ka yi tsammanin za su faɗa ba to kuma ba za su wani ya faɗa ba to kaga waɗannan waɗannan su ake kira algawuna kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu shaytan fakana min al-gawina. alghawina kaga Allah ya ce atainahu ayatina kaga ya bashi ilimi amma ya aiki da ilimin sa fansalakha minha sai ya bar abinda muka bashi na ilimi ya zare jikinsa daga ilimi kan ba su da alaka fakana min al algawi sai ya zama cikin gawina wato batattu don haka al-gawi algawi shine akasin ar arrashid ar-rashid shine wanda Allah ya bashi ilimi ya aiki da iliminsa al-gawi shine Allah ya bashi ilimi ya ki aiki da iliminsa sannan kuma ba ad-dallina bane ba batattu bane ad kuma shine wanda yake kawai ballagazarsa shi kawai haka har ma sai yake haukansa kawai yake shi ba wani abu magana ilimi ina ka gani ina ka karanta wani hadisi wace aya zai ce kawai ka kyale ni haka muka samu iyayenmu kuma haka zamu yi to kaga wannan shine abdal batacce wato wannan ita ce sifar yahudu to kaga as-siratul mustaqim shine hanyar da ta kauce ma hanyar abdal ta kauce hanyar abin nan algawi hanyar abdalluna su ne hanyar nasara waɗanda suke yin abubuwa bisa jahilci duk kuma wani wanda yake da irin wannan sifa to yayi kama da su hanyar algawuna su ne hanyar al-maghduba alaihim su ne yahudawa waɗanda su kuma Allah ya sanar da su ilimin amma kuma sun take ya arifuna kama ya arifuna abna'ahum sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san cikin ƴaƴansu ƴaƴan cikin su amma kuma sun kibin sa to kaga su waɗannan waɗannan khulafa'u ba alghawuna bane ba addalluna bane suna kan tafarki irin na manzon Allah wanda ubangiji ya ya kore masa waɗancan miyagun sifofi guda biyu dan ya tabbatar masa da akasin su wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla kaga an kore masa jahilci ba kawai da kake abin da ba aka kore masa wa ma gawa aka kore masa kuma yin wato sabawa ilimi aka kore masa jahilci kuma aka kore masa sabawa ai aiki da, da, da, da sabanin ilimi wanda wannan tabbatar masa da da, da ilimi ne da kuma aiki da shi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sifantar da su ya sifanta su da al rashidin sannan kuma ya sifanta su da al mahdiyin al-mahdi shine akasin addal wanda shi yana yana yana da ido ya san abin da yake kuma yana aiki da abin da yana aiki da abin da ya sani saboda haka ita hidaya ita ce mutum ya san gaskiya ya yi aiki da abin da ya sani kaga ya zama alhadi ar-rashid annabi yace ce addu alaiha bin nawajis wato wannan kinaya ce da take nuna kankame ita ta sunna din matukar ka fahimci sunna yin abu kaza sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama ka samu wannan ilimin to kakka bari kuma wani abu ya saka saki kayar ka rike wannan a fadar manzo sallallahu alaihi ce addu alaiha bin nawajiz yayi wasiya da a cije ka cije sunna kamar mutumin da baya son a kwace abu ya sa sai cije shi sai dai katse amma ba dai a kwace daga wajensa ba wannan alama ce da take nuna cewa za a samu kalubale da yawa wato wanda zai rike sunna to zai rika samun kuma kalubale kila zai zai fuskanci kalubale tun daga gidansu ya fuskanci kalubale a unguwarsu ya fuskanci kalubale a garinsu ya fuskanci kalubale na limamin unguwarsu ko malamin mahaifinsa ko shi kansa mahaifinsa ko danginsa da 'yan uwansa ko gurin aikinsa ko wurin da yake rayuwa su al'ummar da yake rayuwa a cikinta wato zai iya fuskantar kalubale mai tsanani don haka yana buƙatar a yi masa wasiya da cewa duk irin kalubalen da zai fuskanta kai ya saki ya cije da ƙarfi don haka annabi sallallahu alaihi ya yi ishara da wannan wasiya zuwa ga dan ya nuni zuwa ga cewa wanda zai rike sunna zai gamu da kalubale in ya rike ta sako-sako to zai jefar saboda haka za ka ga waɗanda suke son su ci sunna ɗin abulis duk ɗan abu ɗan kankani sai sa su watsar ya fara zuwa karatu ana karatu da shi ana halarta masallatan sunna ana sallah da shi ana karatu da shi da an fara kuskus a su sai daina zuwa shi to na na dago za su gane to sai daina zuwa kaga wannan ba ba daidai ba ne ka ci gaba da zuwa ba ruwanka ka zama cikin waɗanda la ya na laumata la'in ka daina jin tsoron zargin mai zargi sannan ya ce wa iyakum wa muhdathatil umuri to wannan alama ce zuwa ga wancan sabanin sabanin da zai faru to inda ka gane hanyar gaskiya din shine ka kula cewa abubuwan da duk aka kawo suka sabawa sunna sababbi ne babu so a sunna to kai kokari ka guje musu in ka guje musu to ka fahimci menene hanyar gaskiya din ce fa iyakum muhdathatil umuri fa inna kullu bid'atin dalala kaga wannan yana gargadi ne ga al'umma da cewa su guje wa dukkan wani kirkirarren abu ya kuma karfafa abu yace kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ne to anan kaga bid'a duk bid'a bata ce wace bid'a wace bid'a ake magana anan kalmar bid'a dai larabci ce tana nufin duk kirkirarren abu sabo dukkan wani sabon abu wanda da babu shi aka kirkiro shi sunan shi bid'a shi yasa Allah ke cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wato ba ni ne farkon manzanni ba ba ni ne farkon wanda aka fara turowa a matsayin manzo ba akwai manzannin da suka riga ni ka kalmar bid'a alan ta zo bid'an min ar-rusuli haka nan Allah ya sifanta kansa da cewa badi'us samawati wal ardh wanda ya kirkiri sammai da ƙasa ba tare da wani ya ya kwaikwaye shi ba wato ba tare da ya kwaikwaya a gurin wani ba aka yi amfani da kalmar badi'u daga kalmar bid'a din to kaga wannan ma'anar ta aluga kenan dukkan wani abin da yake sabo kirkirarre wanda babu shi da kuma aka zo aka same shi kwatsam to wannan shi ake cewa a harshen larabci bid'a to amma a nan annabi da ya ce kullu bid'atin yana nufin dukkan wani sabon abu bid'a ne kuma bata ne a'a anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan akan me akan addini tunda in ka duba siyakin maganar sa ai magana ce akan addini tunda yana magana alaikum bi sunnati ya magana sunna sai kuma ya zo magana bid'a to kaga anan bid'a da ake magana bid'a da take fuskantar sunna ba wai bid'ar da take fuskantar rayuwa ba wacce take fuskantar sunna ba ta duniya ba ta addini shi yasa anan malamai suke cewa bid'a anan abin da ake nufi dukkan abin da bai da asali a shari'a ce wata hanya ce da ake bi wacce ta yi kama da shari'a kamar yadda shaɗibi a cikin littafinsa al-i'tisam ce al-bid'a hiya at-tariqa al-masluka tudahi ash-shar'iyya yuqsadu biha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillah wata hanya ce da ake ƙirƙira a ce a bita wani aiki ne da za a ƙirƙiro a ce a yi shi wanda ya yi kama da shari'a amma kuma ba shari'a ba ne kama suka yi a zahiri ya yi kama da shari'a tudahi shari'iyya kuma abin da zai sa mutumin ya ƙirƙirota ta shine bauta wa Allah kaiwa matuƙa wajen bautar Allah to kaga ashe ita bid'a tana da ita bid'a da ake magana a nan ana magana bida'ar da take da alaka da addini abinda zaka kirkiro shi yayi kama da addini a zahirinsa kuma kana neman wanda zai wato kana cewa duk wanda zai rike wannan in yayi zai samu lada wannan shi ake cewa bid'a kaga ana an fidda bid'a lugawiyya sabon abu wanda a harshen larabci ne zaka ce masa bid'a tsagwarar harshen larabci amma ba bid'a ce ta addini ba kamar motoci kamar babura kamar keke kamar lasfika kamar fitulu kamar jirgin sama kaga wannan duk ba ba magana addini a ciki wani abu ne a addini yayi kama da jirgin sama ko yayi kama da mota <laughs> kaga mota asali ma ba ma musulmi bane ma ya kawo ta yayi fara yin ta ko jirgin sama ba ma musulmi ne <laughs> ka ce dan bid'a ne ba ma musulmi ba ne kuma ba wani abu a addini wanda ya kama da wannan a ce shi ma ya kirkiro nashi dan dan yi gogayya da na musulunci ya kawar da na musulunci babu wannan sannan kuma ba ya ba bane dan in ka hau jirgi kawai ya ce ga wani lada da zaka samu ga wani amma wannan lada a ce wanda ya kirkiro jirgi bai rubuta a cikin manual din jirgin cewa to in ka hau wannan jirgi ka yi tafiyar kilomita kaza to za ka samu lada kaza za a gina maka gida aljanna iri kaza za a kai da dai kasan bida da ake <laughs> kaga bai jirgi shi ba saboda haka dan ka hau jirgi baka jin wata ibada ce kake yi ta musamman da hawan ka haka nan mota dan ka hau mota kawai daga katsina nan ka je Kano shikenan sai ka rika lissafin to yanzu lada nawa na samu kawai saboda ka hau ka hau J5 ce to lada nawa na samu kaga wannan ba ba abin da shi yasa yadda zaka zo ka tsayar da mai tasi ko mai J5 ka hau sunanka Muhammadu ko Ahmad ko Ibrahim haka nan John ko Mike shi ma zai zo tare ya hau ga ka John kaga ai ba da addini ne ba abin da zai hada ku John yana nashi kana naka lakum dinukum wani addini ba wato da ba addini bane wani abu ne na rayuwa ba ba wani bambanci tun daga nan zaka san cewa ba wannan bid'a ce ta ta ta rayuwa abinda kuma ya shafi rayuwar duniya wani ubangiji ya sakara maka abinda yake sama da ƙasa duk ya sakara maka duk ka je ka amfana da shi matukar dai baka shiga cikin hududin abinda ubangiji ya haramta ba sama da ƙasa dama Allah ya yi ta ne don ka mori abinda ya halitta a ciki don haka ba a cewa dan ka hau jirgi ko ka sa fanka a gidanka ko ka sa AC ko ka a ce ko ka amfani da da abin nan magana a ce ka yi bid'a addini wannan yadda za ka samu a masallaci haka za ka samu a gurin disko hamma nasu ma ya fi naka tsada ya fi naka abin nan za ka samu a coci za ka samu a ko'ina don saboda ba wanda yake jin cewa wannan addinin sa ne wani wani abu ne da yake jin zai taimaka masa kawai ya yi addininsa cikin cikin yalwa da jin daɗi ba tare da takurwa ba shi kenan amma ba shi ne addinin ba to saboda haka rashin ko kuma in ce da gangan dan ba a ce da gangan wasu sai su sai su hargitsa abin dan a hargitsa maka lissafi ce to baka hawan jirgi baka hawan mota da haka kai ma dan bid'a ne a ce masallacin ku ba ba lasfika ba carpet ba ba ba kasa agogo kawai sai a nemi hargitsa to shi ba kawai sai a ah, kaga ashe ba duka sabon abu bane ba duka sabon abu bane bid'a ce to in haka ne abin nan da kuke yi ma to ku ci gaba da yi ba duka bid'a aka hana ba akwai bid'ar da ba a hana ta ba to wanda ya fi kawo hargitsi shine wanda ma har zai ɗauko irin su haɗa alƙur'ani ce a zamanin annabi an haɗa alƙur'ani ai bayan manzo Allah ya bar duniya Abubakar ya haɗa alƙur'ani sai na Usman ya zo shi ma ya ƙara to bid'a ne to duk bid'a bata ce in ka ce in ka ce eh to kenan haɗa ƙur'ani ma bata ne kenan sai ya ce rubuta hadisan manzo Allah ai an rubuta hadisan manzon Allah an rubuta littattafan ilimi da babu shi ma bid'a ce duk bid'a bata ce to kai da waɗannan ma bata ne kenan dan me kake yi to kawai dan ya nemi ya hargitsa maka lissafi ne ko dai da gangan ko jahilci ba dai wato akwai wanda da gangan yake yi shi ma ya san ƙarya yake yi akwai kuma wanda shi fi sabilillah yana ga hamun abin haka yake amma na tabbata aka yi masa bayani zai gane na farko ka ce hada alqur'ani haka alqur'ani abubakar da umar su suka jibinci abin sauran sahabbai duk suka goya musu baya bal sahabban ma ne suka yi aiki to ta ya zai zama bid'a kuma annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin akwai wani khalifa da yace bai yadda ba to annabi ka ya ba su oki sannan alqur'ani daman can tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai a hade yake a rubuce yake kawai da yana rubuce ne a hannun mutane daban-daban wanda ya rubuta suratul baqara wanda ya rubuta nisa'i wanda ya rubuta ali imran wanda ya rubuta kaza aka har hado wanda yana da ayoyi kaza aka har hado aka tara shi gu daya dan kada bayan wanda ya mutu a nemi abin da ya rubuta a rasa aka tattaro shi amma man can a haɗe yake ubangiji ya haɗa kayansa inna alaina jam'ahu wa qur'ana ubangiji ya ce dama mu za mu haɗa shi kuma ya haɗa kayansa to in ka ce haɗa qur'ani bid'a ne to waye bid'ar kenan Allah da ya ce inna alaina jam'ahu to kaga wannan kawai daru ne da neman kawai kawo tarnaki a cikin sha'anin aƙida da mai wayayye ba zai iya ba za ka ruɗe shi wannan ba za ka tare masa da hankali ba sannan kai maganar rubuta ilimi rubuta ilimi tun kafin zuwan manzo Allah ake rubuta ilimi tun kafin zuwan abin nan Allah ya sifanta littattafan da ya bawa annabi Ibrahim da annabi suhufi Ibrahim suhufi Ibrahim suhufi me Hmm? me ya sahifa ba takarda ba abinda aka rubuta shi to a nasu a rubuce yake shi yasa ake kiran shi kitab ah, wa ma qadarullah haka qadrihi id qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa haka littafi ne saboda haka littafi kuma alkitab shine abinda aka tara aka rubuta aka tara shi a guri daya haka tun kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa da suka zo an rubuta musu abin nan annabi Musa an bashi at-taura a cikin allina ya Allah ya bashi shi a cikin alwah ubangiji maɗaukin sarki ya ba ita shi a rubuce saboda haka a rubuce take annabi sallallahu alaihi da da zo za ku ji a tarihinsa lokacin da ya fara ganin mala'ika jibril ya tafi gun waraka waraka ibn nawfal aka ce waraka ibn nawfal tun kafin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi daman ya fita irin yawo shi bai yadda da addinin gargajiya da ya samu laraba ana yi ba na bautar gunki da sauransu ya fita yana neman alhanifiya addinin annabi ibrahim shine ya je ya ɗauko addinin nasara har ya zama yana rubuta injila zaka cewa kana yaktubul injil bil abariya kaga wani abu ne da an san shi ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fara sauka wahayi ittakhadha kuttabal wahayi masu rubuta wahayi in an an, an kawo ce rubuta wanda ce rubuta kaga ashe akwai rubutu rubutun ilimi sannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya wata huduba hudubatul abin nan hudubatul wada akwai wani mutum ana kiran shi Abu Sha shi baya iya riƙewa sai ya ce ya rasulullah a rubuta min mana sai annabi ya ce uktubu li abi sha me za su rubuta masa jahilci ko ilimi ilimi haka nan amru abin nan abdullahi ibn amr ibn al-as sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah yake faɗa shi rubutawa yake su abu huraira kuma su ne suke kwankwada a kwakwalwarsu har yake zaton cewa yake zaton cewa shi abdullahi dan Amur ya fi shi ma yawan hadisai saboda shi ba shi rubuta yake shi kuma haddacewa yake kamar yadda zo cikin sayyid bukhari kitabul ilm yake cewa ma kana ahadun akthar hadithan minni an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa ma kana min abdullahi ibn umar ibn amr fa innahu yaktubu wala aktub ko fa innahu kana yaktubu wala aktub Ya ce ba na jin akwai wanda ya fi ni yawan hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai Abdullahi dan Amr wani a tsammanin sa ne don yana ga wanda yake rubutawa dole ya fi wanda yake cewa bai san cewa shi akwai wata addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta riga ta zarto a kansa ba ya ce sai dai ko shi don shi yana rubutawa ni ba na rubuta me yake rubuta hadisan manzo Allah hadisan manzo Allah ilimi ne ko jahilci ne ilimi ne wannan abin da ya rubuta ita ake kira as-sahifatu sadiqah as-sahifa as-sadiqa wato takaddu wato littafin da yake mai gaskiya dan abin da ya kunsa hadisan manzo Allah ne to sanda kake karatu kaje an ce Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi to ita ce wannan sahifa din Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As to kaga ashe akwai rubutun ilimin haka dan malamai sun zo sun ci gaba da rubuta ilimi sai a ce kuma suna yin bid'a to wace bid'a kuma suka yi me suka kirkiro nasu na kansu wanda babu shi haka tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta ilimi an rubuta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda sune kololuwar ilimi an rubuta alqur'ani wanda shine kololuwar in har ya halatta a rubuta alqur'ani a rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me zai haramta kuma rubuta wani abin da yake bayani ne na waɗannan babu abin da zai hana shi saura kaga ashe akwai rashin abin nan ka zo ka ce me yasa wannan ma bid'a ce wasu sai su ƙara hadda makarantu su ma makarantu bid'a ne wato wai makarantu bid'a ne ba su cewa shi ilimi wani abu ne da ake so a isar da shi kana iya isar da ilimi a tsaye kana iya a zaune kana iya isar da shi a cikin masallaci ko a kan dutse nan farko san da ya fara wa'azinsa akan mai akan jabal abi qubais ya fara isar da da'awar saura ka zaka iya kan hanya ake tafiya ko a masallaci ko a zaune ko bayan sallah ko kafin ayi sallah duk kana iya yin wannan saboda haka ba a yi masa kaidi ba aka ce kawai kamar sallah aka ce ga yadda ake so ga adadi ga inda za ka kalla ga yadda za ku yi ga a shi wani abu ne wanda abin da ake so ka isar da wannan ilimin saboda haka sawa'un ka an yi shi ne a masallaci ko an yi makaranta ne an zauna ne a kan kujeru ko a ƙasa aka zauna duk ilimi ne abin da ake duba shi ne shi ilimin karan kansa annabi bai taɓa cewa in za ku isar da ilimi ku zauna ba kar ku ba da shi a tsaye ko in za ku isar da ilimi a kudu ba ita kanta a tsaye ake yin ta kudu kowa yana zaune amma shi shi liman shi kadai aka bari a tsaye to ko ya zo bai da lafiya haka a daddafe zo za ga tsaya wanda zai yi yana jin jiki ku kuna zaune wani ma yana gingidi ba ce ai ilimi sai ka zauna sauraka babu wani wani kaidi da aka sa wajen bayar da ilimi bare ka ce ga yadda shari'a ta tsara to bai halatta kuma kai kuma ka, saba ba kamar da awacce ita karan kanta ba a cewa duk wanda zai yi da'awa sai ya je ya hau dutse tunda annabi ta nan ya fara a ce in ka gama karatunka za ka fara da'awa sunna shine ka je ka hau dutse to in ka ce ka hau dutse in ka je ka hau dutsen nan cikin garin katsina kuna da dutse ko to in ka je ka hau dutse a garin katsina wani zai cewa ka yi bid'a ai banza Allah ba wannan dutse ya hau ba ya zan yi to in zan fara da'awa ce manzo Allah a jabal abi qubais ya hau sai ce sai ka tafi maka an nuna maka jabal ta can zaka faro da awa in ba ka ba kai bid'a to kaga kaga daru ne wannan to in ka je jabal abi qubais din ma ka hau jabal abi qubais din wani ya ga dama sai maka daru ya ce duk da haka ma dai ba har yanzu ba kai sunna ba sai ka fara wa anzir ashira takal aqrabina saboda sai ka fara kiran dangin saboda haka to kaga duk wannan babu shi babu babu wannan da ta sahabbai in suka taso kawai da awa suke shiga yi wanda yake nuna maka ilimin ake so a isar to amma saboda san zuciya sai ka gaba wai jahili wanda ake ganinsa jahili har wanda ake cewa malami sai ga da rawanin sa kime mai amma yana faɗar haka ya ce ayo ga bid'a nan gashi kaza gashi kaza sai ka je yana faɗar waɗannan kwawaye kuma waɗanda ba karatu suke ba sai su rika ganin ai kuwa haka ne ashe ba duk bid'a za a yaka ba don haka dan muna yin bid'a ku kyale mu ci gaba da bid'a mu don haka wannan hadisi yana da yana da faɗi sosai insha Allah na ga lokaci yayi a sati mai zuwa za mu ɗora a kansa har mu ga mun yi sharhinsa ibnu taimiyya ya kawo shi anan domin ya nuna matsayin sahabban nan na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ake yaka manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora musulmi akan turbar su Allah madaukakin sarki ya mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada idan mu kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana cewa assalamu alaikum a satin da ya wuce na ji ka kawo ayoyi da hadisai akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma na gamsu da waɗannan hujjoji don haka na dawo sunna kuma don Allah a ƙara yi wa 'yan shi'a wa'azi su ji tsoron Allah su daina zagin sahabban wato sahabbai don su samu tsira a gaban Allah Allah ya ƙara shiryar da mu amin to amin da wannan addu'a da kai kuma muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara baka sabati da mu gaba ɗaya kuma waɗanda har yanzu suke kan wannan a barna da bauɗaɗɗiyar hanya Allah maɗaukakin sarki ya ganar da su su dawo kan tafarki na magabata tafarkin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa su suka rayu a kansa wanda yake cewa <clears throat> ah, yake cewa dan Allah waɗanne hadisai ne ba su inganta ba a cikin arba'u na hadisan to akwai ba su da yawa yan kaɗan ne waɗanda zan iya tunowa yanzu akwai hadisin min husni islamin maritar ko malaya ne hadisi ne wanda yake mursal amma ma'anarsa tana da kyau da yawa daga cikin maganganun tabai da tabi'ai akwai irin wannan akwai kuma fassarar mai kyau da sharhinsa a cikin littafin jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab ah, sannan daga ciki akwai hadisin inna allaha farada fara'id fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha shi ma bai inganta ba sannan akwai hadisin la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih shi ma wannan bai inganta ba waɗanda su zan iya tunowa ba su da yawa ba su wuce uku ko hudun ba wanda yake cewa menene ingancin waɗannan hadisan man aza musliman faqad azani wa man azani faqad aza Allah azza wa jalla da hadisin la yadkhulu janna shahihun wala bakhilun rawahu al-khatib wancan rawahu tabarani wannan kuma kullu ilmin wa balun ala sahibi illa man amila bihi duk waɗannan ta fuskar isnadi duk basu inganta ba wannan yake cewa dan Allah majmu'ul fatawa shine mafi girma daga cikin littattafan Ibn Taymiyyah koko sannan littafin tafsirin da ka faɗa a satin da ya wuce ana iya a same shi a kasuwar kurmi sannan dan Allah ina so ka yi min tarihin imamu zahabi to tambayar farko majmu'ul fatawa ba littafi ba ne da ibn taimiyya ya rubuta da wannan sunan a an tattara kai daga jin sunan shi majmu'ul fatawa an tattara littafansa ne da fatawowinsa littattafai ne daban-daban daban-daban aka tara wanda aka kai gare su a lokacin wanda daga baya kuma an gano wasu aka sake musadrak majmu'ul fatawa wanda dan shi abdurrahman eh, eh, abin nan abdurrahman ibn qasim to ɗansa muhammad ibn abdurrahman ibn qasim ya rubuta shi ba wajen sufili biyar ne wanda kuma daga baya aka ci gaba da gano wasu littattafan kun san bayan tafiyar ibn taimiyya har ma a zamanin sa kamar da ku sani yan bid'a sun ta yakarsa wanda ɗabi'a ce ta yan bida a kowane zamani yaƙar malaman sunna saboda haka sun yaƙe shi sun yi ta ƙoƙarin cewa su ga iliminsa bai watsu ba amma duk da haka Allah ya fi ƙarfinsu ya yaɗa ilimin inda ba sa zato ya kai shi zamanin da ba sa zato manyan malaman bida da suka ja da shi a wancan lokacin in ba ka karanta tarihin su ma ba za ka san su ba ba su da wani gurbi yanzu a duniya irin su abinda nasarul mambaji da za ka ga wani nasarul mambaji kai ka san wani nasarul mambaji ko ka tauna yana cikin waɗanda suka yi adawa da ibnu taymiya irin su ibnu makhluf ka taɓa jin wani littafi na alqazi ibnu makhluf ko kuma abin nan ibnu zamalkani ka taɓa jin littafin wani ibnu zamalkani ko wani abu ubangiji sai bai ɗauka su wasu duk da yadda suka fito suka yi amfani da gwamnati da masu mulki da da mukaman da suke da wasun su suke da shi kamar shi ibnu makhluf alkali ne na malikiya ba yadda bai yi ba ya ga an kashe ibnu taymiya ba amma Allah ya fi karfinsa sai gashi ya zo ibn taymiya a hannunsa sun an hada baki da su za a shirya wani sarki an shirya wani sarki juyin mulki bayan an kore shi wani ya zo sun haɗa kai za su cutar da ibn taymiya kuma Allah ya ba mu wancan nasara ya dawo kuma murkushe wannan ya da kan karar sai ya taro waɗannan malaman ya ce ibn taymiya to me kake ga ya kamata a yi musu kaga yanzu ya shigo hannu ibn taymiya ya ce kai waɗannan fa su ne malamai su ne idan gari in ga kashe su wa kenan zai karantar da al'umma a sake su to littattafansa da abubuwan da ya bari su ne aka tattara ake kira majmu'ul fatawa na kakkaza cewa littafi ne mai guda ɗaya kamar yanzu a tufal iraqiya da muka karanta akwai ta a cikin majmu'ul fatawa kaga littafi ne mai zaman kansa alwasiyatul kubra da muka karanta akwai ta a cikin almajmu'ul fatawa kaga littafi ne shi ma mai zaman kansa amma wannan da muke karanta babu shi a cikin majmu'ul fatawa ah, sai maganar littafin ah, tafsir ayatun ushkilat shi ma wannan littafin kaga babu shi a cikin majmu'ul fatawa duk da kwai wasu maganganu da suka yi kama da na cikin wannan din a wasu gurare jifa jifa amma babu babu littafin haka a dunkule a ciki kuma mujalladi biyu aka samu amma magana za a same shi a kaso kurmi ba san dole tafar da suke kaso kurmi ba haka can za ka je ka niki gari ka je in ka samu shi kenan baka samu ba ka sai abin da ya samu amma magana ba ka tare imamu zahabi wannan abu ne mai tsawo imamu zahabi malami ne babba daga cikin malaman sunna kuma ɗalibi ne daga cikin ɗaliban ibnu taimiyya kuma malamin tarihi ne babba wanda a zamaninsa da bayan zamaninsa wato an ana alfahari da shi shi ba mutumin dimak ne amma asalinsa ba turke ne yana da manyan littafai wagaga kamar littafin siyar alamin nubala littafin tarihul islam littafin ma'rifatu al kibar da sauransu wanda yake cewa ma'aikatar mu muna da ƙungiya wadda take sayan kaya komai kake so za a baka bashi amma suna ƙara kashe ashirin cikin ɗari a bisa yadda ake sayarwa kenan a kasuwa to wannan riba ce koko muna son dan bayani to wannan ina jin mun sha ansa tambaya irin wannan da ina tuna ina ina tsammanin ko jiya na ansa tambaya ko jiya a Kano na ansa tambaya jiya ne ko ko ranar juma'a ne amma nake ina tsammanin jiya ne ko jiya na ansa tambaya irin wannan a ran juma'a ne ba aha a wannan shi ake kira bai'ut taqsid wato a baka kaya ka rika biya a hankali ko kuma a baka kaya ka biya da da bashi malamai suna da maganganu ko ra'ayi guda biyu a kai kuma duk dai a cikin malaman sunna ba wai malaman sunna da na bid'a ba duk a malaman sunna wasu suna ga haramun ne haramun ne a irin wannan cinikin domin shi wannan 20% din da ka bayar ka ƙara a kai ka kara ne kawai don wannan daga kafa da kai mutum cewa sai wata mai zuwa biya ka kaga ka kara masa 20% muƙabilin wannan ajali wato mudda wannan tazara ta lokaci da ka ɗaga masa da ka bashi to duk abinda kuma duk bashin da za a yi ƙari a ciki saboda wata tazara to wannan shi ita ke kira riban nasi'a riban nasi'a kuma muttafaqun ala tahrimiha bal ayoyin ma da suka sauka alqur'ani duka sun sauka ne akan riban nasi'a ba riban fadl ba saka riba ce wacce take jahiliya tun a jahiliya ake yin ta ribar bashi ta a daga ma kafa amma ai ma ƙari wasu suna sa cikin wannan har ba kuma suna hujja da hadisin Abu Huraira man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu aw huma aw riba wanda ya ciniki biyu a ɗaya wato in yanzu zaka biya ga farashinsa in kuma sai ya kai gobe to kuma ga farashinsa sa wanda ya dara na farko to shine hadisin yace falahu aw abinda ya halatta mai sayarwa ya karba shine mafi kankantar farashi aw riba ko kuma ya karbi ribar wato ya karbi mafi yawa ya karbi riba abinda yake nashi shine mafi kankantar farashi to saka wasu daga cikin malamai tun ma da daddu kamar irin su auza'i kamar a ƙarshen a malamai na baya bana irin su Sheikh Nasiruddin Albani suna ganin cewa wannan u taqsid wanda za a ƙara maka kuɗi saboda za a ɗaga ma kafa ya shiga cikin wannan abin da riban nasi'a wasu kuma malamai suna ganin a'a wannan ba zai shiga cikin riban nasi'a ba domin ciniki ɗaya ne ba biyu ba shi wannan da yake da zai baka wannan kayan ba zai ce maka gashi in a yanzu za ka biya ga kudinsa in kuma sai ya kai gobe ga kudinsa ba shi dama haka yake sai da kayansa za ka zo ka same shi yana sai da kayansa ne a in abin dubu ɗaya ne shi yana sai da shi dubu daman da ɗari biyu ne don haka in ka zo daman abin da zai gaya maka kenan dubu da ɗari biyu tun da agunsa za ka karɓa ka tafi abin nan in ba ka so ka tafi don haka shi bai a ɗaya yake ba bai a ta nufi bai a yake yi ba kamar yadda za ka shiga kasuwa ne ka ga mutum ga wanda yana sai da abu dubu ɗaya wancan yana sai da shirbu da ɗari ɗaya kaga baka cewa wancan da ya ƙara ya cire ba to haka shi ma wannan illa iyaka bambancin su da wancan wancan zaka bashi ya baka nan wannan kuma bashi zai baka don haka wasu ba sa saka shi cikin wancan hadisi suna halatta bai'u tafsir a yawancin malaman saudiya suna halatta shi su ibn ba su ithemi duk suna halatta bai'u tafsir ba baka amma za a baka shi da kamar wanda ake a ma'aikata a kawo babura a raba wa malamai malaman firamare a makarantarsu ana sai da babur ɗin dubu saba'in amma su a dubu casa'in za a basu in ƙara ashirin a rika cirewa a hankali a cikin albashinsa har ya biya to suka ce wannan ba komai an taimaka masa ma su kuma albani na ga in za a taimaka masa a sayar masa mana yadda ya kamata me na to ala'ayya ta hal kaga magana ce da malamai suke kai kawo akan shin in kayi wannan ta'amuli kayi ta'amuli da riba ko baka yi ba don haka in kana son ka kubuta da addinin ka sai ka bar abu ma cikin zama cikin wanda ake shakka wasu su ce kai maciri ba ne wasu ce a'a baka ciki to amma tsaya ana jayayya a kanka kai kana ciki ko baka ciki kaga ai ba daɗi wanda ya ce mutum ne wanda ba musulmi ba ya nemi taimakonka to in ka taimaka mishi kana da lada wajen Allah subhanahu wata'ala ya danganta da wace irin niyya ka taimaka masa a kaya haka don ya shayi sha'awar musulunci ya musulunta babu komai wanda yana daga cikin da'awa da akhlaq da ɗabi'unka da halayenka ka gan shi kin wani hali na damuwa na matsuwa sai ka taimaka mishi yana ba da lafiya yana neman kuɗin magani ya rasa sai ka ɗauki kuɗin magani sai ka bashi ko yana jin yunwa sai ka bashi abinci wannan ba a cewa ka yi laifi sai dai in kawai ka taimaka masa dan arne ne shi a ce da kai kai baka bambance tsakanin musulmi da armi ka sa ko wanda shi dan wannan zai yi dan a ce masa shi abunsa duk ɗaya ne kaga wannan bala'i ne amma in kai haka dan ka nuna masa akhlaq na musulunci la yanhaqumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min min diyarikum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim kaga albir kalma ce jami'a duk ayyukan alkhairi suna cikin kalmar bir haka duk abin da zaka yi dan Allah da wata manufa kyakkyawa yana cikin bir Allah ce ba Allah bai hana ku yi musu birni ba sai dai idan wanda yake makiyi ne na musulunci ya fito yana yakar addini karara to sai kwanta bai da lafiya kai kuma kai ta kai kawo da zai warke kaga nan kana so ka dawo da musulmi matsala haka ya danganta da yadda ka yi taimakon wannan kuma yace menene dalilan da ya sa sahabbai suka hana a rufe gawar sayyidina usman a makabartar musulmai har abin ya kai ga an rufe shi a hushul kaukab ba tare da an yi masa wanka da likkafani wannan yana nuna wannan yana nuna ba su yarda da kalifancinsa ba ko ko a to na farko duk yadda suke cewa ba a binne wato an an kiwa sai na usman wanka ko an bashi ya kwana uku don akwai ruwayoyin da suke cewa an bashi ya kwana uku ma a bola duk ruwayo ne na shi'a ba sahihai ba ne duk ruwayo ne wanda su inganta ba isnadin su ba wanda ya inganta ce ko wanda ake rawaitowa daga abdul malik ibn majishun daga malik abdul malik ibn majishun akwai magana a kansa kuma malik ba sahabi ba ne ba tabi'i ba ne za ka bai ma da suke abin nan ba akwai inkita'i wanda ake rawaitowa daga urwa da ire-irensu wanda dukkansu akwai magana akan isnadinsu idan mutum ya duba littafin fitnatu maktali maktali Uthman zai ga bayani dalla-dalla akan ruwayoyin duka saboda ka duk ruwayoyin ba su inganta ba an yi wa an yi Usman abin nan wanka an masa sallah da ba shahidul ma'araka ba shahidul ma'araka shine wanda ba a yi masa wannan an masa sallah kuma wasu ruwayoyi sun nuna sahabban ma da suka yi masa sallah har ciki har da sayidina Ali kuma an binne shi a wannan gurin kamar da wasu rayu suka faɗa hushul kaukab hushul kaukab guri ne a cikin bakiya dan wani lambu ne a cikin bakiya ba wai ba wai bola bace saboda haka magana cewa an ki masa an guje masa wannan duk ba gaskiya bane sanda yake cewa bukhari ya yi wa kansa naƙadi domin shi da kansa ya ruwaito cewa umar ya raba wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama gadansu su a cikin kitabul khumusi su ‘ya'yan su ‘ya'yan mai ya hana a ba su nasu wannan ba gaskiya ba ne ba inda bukari ya ce an bawa mata annabi bal akasin wannan ma ya ruwaito akasin haka ya ruwaito sun aika sayidina usman akan cewa a ba su sumuninsu zuwa wajen abubakar sayidina abubakar ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ma'ashir al-anbiya ila nurat ma taraknahu sadaqa abinda bukari ya rawaito kenan a cikin amma kaji wai ya juyar wai an basu waɗanda duk suke da buƙatar addu'a ta alkhairi Allah biya musu bukatunsu duk wani musulmi Allah biya masa buƙatar ta alkhairi duk wanda yake cikin damuwa Allah maɗaukin sarki ya masa maganin sai ya fitar da ita da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi